Washington DC. To jama'a barka da warhaka da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. Masu sauraro kamar yadda kuka sani a duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne a kan zamantakewa da ma'amala. Inda a yau ma talatin ga watan Disamba na shekarar 2019 za mu sake duba zancen karya a cikin soyayya kafin a kai matakin auratayya. Ya kamata a ce maza su gyara idan suna soyayya da mata a waje. Wannan ƙarerayin da ake ma mata. Mm. a rena shi ka fito ma mace a namijinka. Wato duba da yadda ake shan bukukuwa a wannan watan kamar yadda aka saba a duk watan Disamba shi yasa muka dan tabo wannan zance. Lallai kan Amina. Kuma a shirin wasu wato ana ma shirin wasu nan da 'yan kwanaki ai. To jama'a kan hakan ne wakiliyar sashen Hausa Binta Muhammad a Kaduna ta tara wasu maza da mata domin tattaunawa kan wannan lamarin da kuma abubuwan da suke ganin ke janyo hakan. Sannan za mu leƙa filin mu. Saboda haka sai ku shirya tsab don jin duk waɗannan da ma wasu a cikin shirin yau da gobe. mu fara ziyartar zauren muhawarar mu a Kaduna kamar yadda muka bayyana a farkon shirin inda aka tattauna akan kuncin da ma'aurata musamman ma mata kan samu kansu a cikin aure wato don karyace-karyacen kenan da ake da ake mana ko ƙarƙashin jagorancin wakiliyarmu Binta Muhammad. haƙuri sannan da yafiya. Anya ba haƙurin ne yake sawa ta danne ta danne ta ki ma kowa ba. Mu zama masu yafiya Mu zama masu yafiya idan miji na ya mun abu. Idan ya mun abu ya faɗa min ya mun suna da wani abu ɗaya za su yi maka abu amma ba za su taɓa zuwa su ce maka wannan abin laifi ba ne. Amma za ki ga mace ta yi ma mijinta laifi wallahi gwiwanta har ƙasa za ta tsuguna. ta bashi wato shi zai yawa misali to ba sauraro ga wani gutsire da mun sake gutsuro muku abinda za ku ji za mu tattauna akai kenan <laughs> Masararo matasa barkamu da zuwa wannan fili namu na yau da gobe to barkamu dai dai to masararo a wannan karo muna tare ne da matasa da kuma magidanta inda za mu tattauna akan wani abu ko in ce maudu'i ne wanda yake da matukar muhimmanci wannan maudu'in kuwa mun kasa ne saboda abubuwan da ke faruwa musamman a wartayyar mu kwanakin baya ko in ce tun da shekara da ta wuce zuwa yanzu an samu kes ko in ce matsaloli na maganan mata masu yin illa ga mazajen sa ya kai ga wani lokaci kisa tun ana samun ɗaya biyu yanzu ya kusan fara zama ruwan dare in ka duba a hanyoyin zumunta ta zamani wato social media zaga ana ta yada wa'annan hotuna ko kuma fim ko kuma lokaci ma har ma ya zama ana yin dan cartoon haka ko kuma dan film haka dan gajere ana nuna dan wasan kwaikwayo eh dan a nuna yadda mata suke iya daukan wani mataki to shi yasa muka ce to bari mu duba magani gani ba abin da muke iya gani a saman idan mu shin wai a karkashin carpet ko a karkashin tabarma me ke faruwa ne kuma me ke haddasa mata suke shiga cikin wannan yanayi wanda a iya binciken mun ga cewa akwai damuwa da kuma matsi da suke iya fuskanta mata wannan abin shi ko ya fi shafa duk da yake akwai mazaje a cikin sauran namu na yau amma bari in farawa daga ku matan da ku ne ake ganin kuke aikatawa shin wai waye ya fara wannan biki bidirin ne ku ne ko mazan ne <laughs> eh to zan iya ce miki ana iya samu ta bangare duka guda biyu hmm. to zan iya cewa inda abin da inda abin ya fito yayi tsamari shine wanda ya faru a abuja na maryam sanda eh. nata ne ya fito lokacin ya kaurin suna kuma duk wanda ya buɗe baki lokacin la'antar maryam ke yi eh. duk wanda ya buɗe baki la'antar maryam ke yi ba za a duba cewa tun farko menene makasudin dalilin hada su faɗa da mijinta ba. Eh haka ne amma kisa abin da ya sa mutane za su ji za hankada zuwa wannan karshen shine ko me ya zafi kar a kai ga maganar kisa tunda akwai hukuma to wai shin me yasa wai ga iyaye ga sauransu ku mata idan kuna da matsala ba za ku koma asali ba sai kawai ku ɗauki mataki ko kuma ku yanke hukunci to abinta an riga an bar asali tun da yanzu zamani ya kawo mu zan ce miki zan yi aure ban san zauna da iyayen miji daya kin ga ina tattare da matsala da ba a yi haka ba da iya rantsi iya wuya idan mace ce aure ko idan ka isa aure kayi aure hmm. in an maka adalci ne a sa katanga tsakaninka da iyayenka wato a lokacin yawa a lokacin da na kuma arewacin Najeriya hmm. inda aka ga na kuskure na yi ba hmm. daidai ba nan da nan miji na ta jawo ne ta nusar da ni hanya shi ma ɗanta in ta ga baya yayi ba daidai ba tun da ido suke sa mana a lokacin tana ganin ya kauce hanya za ta jawo shi wani e eh, kaza ne abin da ya kaza ya kaza to yanzu zamani ya kawo mu sai mu biki kirji ma idan yanzu saurayi zai je neman aure mm. wurin budurwa sai ka ji an ce uwa kana da rai to kin ga za a samu matsala to hakan to amma wai ku ba ku ne kuka ce mai binta me ma sunan sadiya sadiya binta ku ne kuke cewa ba kwa ma san a hada ku da sarakai ba kun fi son ku cashe ayan ku ku ci amarcin ku hmm? kuma kuma an bar ku kuma sai ku ce kuma an muku laifi to a gaskiya idan aka wato idan aka dauko wato idan aka ce za a dauko salsala kamar yadda salamatu ta ce da ana an samu tarbiyya kala daban-daban eh. kin ga a da za a hada ku gida daya wani lokacin ma ba ba ma baki girki ma a mm. a gandu kike cin abinci sai dai za a yi shara yauwa a yi wanke-wanke shine za ku fito ku ku yi irin waɗannan aikatan na cikin gida to amma yanzu wani zamani ne ya kama ko kuma in ce an samu ci gaba amma irin na mai haƙin rijiya haka haka <laughs> to za ki jikin ce ke baki son a haɗa ki da zama da dangin miji idan kika lura da an fi zumunci ma an fi son juna mm. amma yanzu dangin mijin ko ko a uwar amarya ki ce ko a ba ma kya so a hada ku gida daya saboda tun anan ma ki lura ki ga ba a kulla gaskiya ba me ya rashin gaskiya za zaki sheke aiki ke ba ki so ki wahala ma ƴaƴan mijinki kuma mm. wai sunan kina san shi mm. amma kuma ba haka ne to amma kar mu tsallake wa maudu'i na ga mazan da sun yi caji ko san akan ce son zuciya zuciya ko ba haka ba Mm. kin ga ada mm. za ki gani uwa ita take cewa ke bari yi bari yi mm. bari eh, yi kuma ana jin magana ana jin magana uwa saboda uwa tana duba tana son danta tunda tana son danta tana son matar eh. to amma an janye gefe guda ba a eh, tare da uwa kun zama turawa to ai kuna son flat house kin ga wannan abun shi ma yana karkashi ko na taimaka wurin da menene ake cewa ko guzuma mm-hmm. ni kaina ban gama sanin wasu abubuwa ba na rayuwa ita kanta ba su gama sanin wani abubuwa na rayuwa ba kuma in na tashi karanta ni ma'aikaci ne ma na bai gida ko ba haka ba za ki gani ni ban fahimci abubuwan gaba ɗaya ba ita ba ta fahimci abubuwan gaba ɗaya ba wani abu ne dan karami wanda za mu iya maganta shi amma mm. saboda mu fahimci juna ba ko mu fahimci abun ba mm. sai ya gani ya zama mana katon aiki sai gani inda muna tare da na gaba da mu ko wani abu nan ko ya zai ci da ya gani sai ci mm. kai wani bari kai kaza me sake haka yawanci za ki gani abin da ke faruwa kenan mafi yawanci za ki ba a tare da iyaye wanda iyayen nan suke taimakawa wajen tsawata yi bari to ai zamani ne malam to je ai ko ba iyaye duniya dai makaranta ce ko ba haka bane gani ga wani kuma ya ishi wani tsoron Allah hmm. na farko dai yau ba matan ne kadai yake zama matsala a gare su ba hmm. mu ma mazan ba a mana haka ne kamar yaya irin wannan a ce an takura mutum har ya shiga wani hali a rayuwa kuma zan wa zai takura ku ai ana yi yau zaki kuntata min a gida na zan fito aiki ma zai iya gagara ta so da abin da kika yi min a gida amma daga inda na baro ki a gida ni iya tunani na to ni na riga na manta da ke in na zo ka kama wasa dariya da abokan aiki eh, na manta da matsalar ki in na koma gida ma na manta da wannan abin amma ke dan me zaki bar wannan abin a zuciyarki na farko ni baki gaya mun ba mm. in baki gaya iyayen na ba ake kina naki iyayen mm. za su iya shigowa ciki abin da ake kira intervention ko mm. za su iya shigowa ciki su dauki mataki akan wannan al'amarin yaya za a kin bar ba zuciyar ki har ya kai ga matakin daukan wani abu a dauki makami in huda ki ko ki huda ni a wannan gaskiya ba a yi ba a yi to ka wani abu eh. zaka ji wani lokacin wannan abin da ke damanta wani zaka suna ta aje zuciya Ashe kuna lura. Kuna lura me yasa ba kwa janyo matan naku a daidai wannan lokacin. Kamar kumurci take fa. Kuma wani lokacin za ka gani ma ai office ne za ka ga ana haka dan. Wani lokacin akwai dalili ba zai iya sa. Oh matan su ma sai sun bar gida. Eh, sun nemi wani wuri. Ya kauce. Ya kauce. To ya mu gina. Wannan ba kusa akwai akwai matan da suke faɗa min cewa sun shiga makarantun islamiyya ne ba dan su je su karatun ba dan suna dan karatun su ba laifi. A'a sun shiga dan su saman ma kansu wurin kamar hucewa takaici mm. da rage damuwa mm, mm, da wannan dan awa biyu awa ukun da za su yi da wa'insu matan ba wa'innan da kuma wa'insu malaman ba wannan miji da ke sa musu takaici ba yakan rage musu damuwa saboda kullum suna cikin gida wa'inda ba aiki suke yi ba so magana ka kenan yana kan layi da kace sai dai ku gan suna ta ajiyar zuciya to kaga wanda yake ajiyar zuciya kamar kuma me zai iya faruwa kuma sannan su ma mazan kuma akwai lokacin za ka gani an yi haka amma bambancin shine yawanci za ka gani ana dan sauka shine akwai lokacin da na ga wani shi da ya to kin gana farko malam malikin sun yadda ake acid ake ko eh. ha a ce ta ko eh. to amma kan ba hula sannan kuma rigar malam malam kenan eh. daban da etikin sannan da wandan sannan kuma takalmi daban-daban ka sani daɗin bacci ne isa ya tashi kawai idan shi bai gama hula ba shaɗanci binta ba magana da shaɗi wajen wannan abu al'amuran ya danganci nau'in kamar fitar hankali ya zan sa malam malam ba hula ke ce nishadi tsakani da Allah ba salamatu a nuna cewa kuma kuna shiga cikin damuwa eh kwarai da gaske so akwai matsala kenan a cikin auratayyar mu wanda ya kamata a ce an duba menene matsala? Eh. na daya ka san kamar yadda malama ta fara ba mu misali cewa a lokacin da iyaye suna cikin magana aure ma'ana ana mm. zaune ne lokacin da amarya da ango ba su riga sun fara iyali ba a cikin gidan gandu ana cikin gandu ana sa musu ido a game ake yi har sai sun kai ga sun fara tara yara in ma suna son su fita mm. yanzu kuma mun ce muna son abanmu daga mu sai mu za mu ci soyayya mm. to yanzu kuma idan uwar miji tana zuwa ziyara shi ma sai zama matsala cewa tana sa ido tana sa ido ashe ku ne ba ku san soyayyar ba kenan eh, ba ku iya cin arzikin ba mm. na farko dai tun da kin san bawan Allah na shi ya ajiye ki zaman sa kike kuma yana da iyaye ko ba haka bane to babun gaskiya daga yadda abin ya taso ba za ki bashi iya cikin ki ba na gani dole ki buɗe abu na al'amarin Ok wato ta dinga tona asiri kun ce kuma ba ku sadu da asiri ainihin da na miki laifi eh? kin je kin ga iyaye na ba tona ma asiri ba lakin mm, taimake yi. gokos an kira ni inda za a ce wa na gyara kaza kuma in gyara hmm, amma kuma ai abin da ka samu sassauci a eh, zuciyarki ko yanzu da aka du du du inda wannan magana ta so yanzu hmm. shine dole ne al'umma ta gyaru kuma ta himmatu hmm. wajen karantar da al'umma abin da ya kamata a rayuwa. To ayin ka ce al'umma ka dauki abin da yawa wai me yasa ba za a fara daga daya ba kafin a kai ga yawa. To yanzu akwai wani abu da ya guda in za mu rike shi wallahi za mu zauna lafiya a cikin tsaro. Menene shi? mariya an <laughs> yi maganar kalabun soyayya kamar yadda faɗa cikin wannan wakan menene ma yake cewa kalaman soyayya zan zo miki da shi kamar yadda su ma a cikin um, tattaunawa suka cewa idan mutum ya zo da kalaman soyayya zai cika mace da soyayya da wane ne eh sai an shiga cikin gida kila ga wani abu daban eh abin da ba haka bane to amina shin ko menene wannan matakin guda ɗaya? da idan aka rike shi za a samu zaman lafiya tsakanin ma'aurata a cewar zauren namu? Hakuri sannan da yafiya. Anya ba hakurin ne yake sawa ta danne ta danne ta kiga mu zama masu yafiya wuka Mu zama masu yafiya idan miji na ya mun abu. Idan ya mun abu ya faɗa min ya mun suna da wani abu ɗaya za su yi maka abu amma ba za su taɓa zuwa su ce maka wannan abin laifi ba ne. Amma za ki ga mace ta yi ma mijinta laifi wallahi gwiwanta har ƙasa za ta tsuguna ta bashi wato shi zai riko kenan yawa misali mm. yayi hakurin na ranan Allah ya kyauta wani lokaci ta kare yi mai mm. ba zai fa bata afuwan wani ran sai ya ce haka ma fa ranan nan wato ya tuno da jiya sai ya tuno to in zamu mm. zamanto masu yafiya a rayuwa zaman aure zamu zauna lafiya amma ina aka taba ganin an yi tafi da hannu daya? ba a yi matsalar shine yawanci mace namiji misali eh. kamar yadda muka ce a da iyaye suna tsawata mana yanzu to ni ma tambaya a nan gun wai ina sweetheart my love my honey hmm. my sugar eh. duk ina suke hmm. kenan a lokacin da aka fara neman auren daban da lokacin da za a zauna gaskiya ne don wannan ma ya zama wani abu kalubale akan auratayya duk soyayya da kulawa da nuna eh, so mm. da kulawan da namiji yake wa mace lokacin kafin ya aure ta in mm. mura take ya dinga waya kenan mm. yaya kin sha magani kin ci abinci kin je likita lemu da nama kazan nan yayi miki tana aure a gaban shi akan gadon shi tana hawan jini ma da zai ce tana wannan sai nuna mata bai ma san ana yi ba sannan ma da shi da ita ba zai iya yana ganin bakin cikin ni na turawa ya mata so wannan baka ganin yana iya kawo mace tun tun sai ta ga to ai baya ta wannan eh kaman da damuwa sannan kuma kida a dai lokacin ya fara eh, waya da yan mata da sauransu sai ta shiga cikin wani hali ya kamata a ce maza su gyara idan suna soyayya da mata a waje wannan karerayin da ake ma mata mm. a daina shi ka fito ma mace a namijinka idan za ka zo ka da halinka ta so ka da halinka yau in ƙarya na faɗi kika ce ƙarya ne gobe na faɗi kika ce ƙarya ne ba zan faɗa ba ba haka ba ba zan ce eh. maka <laughs> ai na aure ka daga kai sai kai ba eh. amma ku idan kuka roman soyayya nan sai ku yi ta mata wannan ƙaryar ai ni ai ban da ra'ayin mata biyu kina shigowa kaza kaza tana shigowa satin da ta shigo za ka buɗe wani shafin sabon halinka da bata taba gani a rayuwa ta ma haka a lokacin ai wani zubin har garan matan ko wannan bangaren ana boya ana boye halayya a rayuwa ana neman aure ana boye halayya ba yadda za a yi ki fito mu da mijin da zaki aura munanan halayenki sai dai kyawawa haka shi ma ba zai taba zuba miki munanan halayen shi a faranti ba sai kin da mafita ake nema mm. ya kamata dukkan mu mu ji tsoron Allah idan ka nuna kana son mace tun a gidan iyayenta to idan ka aure ta soyayyar da kai mata a waje ya kamata ya kashi na cikin gida saboda menene wannan fada kana soyayya ma da shamaki a tsakani mm. saboda ba a riga an danka maka ita ba mm. kana kiranta a yanzu idan kai auren ka nuna mata soyayya ka kula da ita da manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake yi da matan shi inda mm. yake nanaye da matan shi inda to idan ina ga idan aka yi haka tsakani da Allah za a samu maslaha ka nuna mata kai baka da wata babban baka da wani babban aboki irinta hmm. shawaran da ya dace ka yi da ita amma wata fa daga zaran an yi auren ta dauki waya ta irin ta tuno soyayya da kai mata da a waje hmm. lafiya kin hana ni eh, neman abinci ina can ke da shi ke na kira ki ne in ji muryarki eh. hmm. ya kiran safa daban na rana daban amma daga an yi auren hana ki ba ki tunani kira safa ki ce sai a kira ka so a yi ni daga ran da aka aure auren nan sai ya tafi aiki kika kira shi ki ji muryar shi irin soyayya da kuka saba yi a da lafiya lafiya aiki dan Allah dan annabi ya za zaki ya za ko kuma miki zaki ma ki daukan waya. to kin gani to mun ta kuna duniya ba daga bawon Allah na ya magana azin da yake cewa ana ganin mata sukan yi kaman kumurci eh, suna ta haƙi watan kenan zan suna lura da cewa eh wad mace ta shiga wani yanayi amma kuma sai a ki nuna mata kulawan shin ba kwa ganin wannan laifin shi ke kai ga matan nan suke daukan wannan mummunan matakin duk da cewa ba abu ne mai kyau ba but amma kaman kun kai su bango ne shi yasa mafita kawai suke nema a lokacin Inda dai menene ake cewa idan rai ya ɓaci hankali ake amfani da shi a ɗauko shi a kamo shi a zo da shi eh, a ce ko a lallashe shi wancan haƙuri da muke ji za a ce Allah shi bada zaman lafiya Allah shi bada zaman haƙuri ko mm. wannan zaman haƙurin watakan ya kunshi abubuwa da dama wanda aka ajiye littafi za a yi littafai kala kala za a yi akan wannan haƙuran mm. daga ciki kun gani shine ka ji ka ƙi ji ka gani ka ƙi gani sannan kuma yafiya wannan yana daga cikin abubuwa sannan wannan da ake cewa suga din nan to idan an zo a mai da shi honi wato ya zama zuma eh, ya zama zuma hmm. in kuma da kana cewa honi zuma to ya zama tsoko zuma hmm. ta kuma magani hmm. yawa to ni ma dai ta malam ba ta wuce hakurin nan dai shine mafita eh. ai hakuri kuma a yafiya kuma a dinga tuntuban iyaye tun kafin abu ya yi nisa ko ba haka ba eh tun kafin zuciya ta baka abin da bai dace ba mun gode jama'a kuma Allah ya sa amfani da shawarwarin da kuka bada amin Allah ya sa damu da alkhairi amin hakuri hakuri madina kina da haƙuri ke kin san na hakuri haƙuri da amina <laughs> ta jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkara shirin namu bari mu ziyarci filin mu domin tuna baya inda muka taɓa gayyato wata ƙwararra a fannin girke-girke sadiya abdullahi filin namu. salamu alaikum yan uwana mata barkan mu da barhaka yau a yau kuna tare sadiya abdallah daga nan katsina a yau abin da za mu yi left over ne na kek abin da ake kira haka duk wani saura ne na biredi kamar yadda yara idan sun ci biredi kan uwar gida ta damu ko don an sai biredi wani ya kwaya bawon ya fi son bawon ya cinye ya bar cikin wani kuma ya kwakwara cikin an ban mata shi ga yanan shi bai ciwuwa ga wani duk ce ta jin haushi to uwar gida kar ki damu nemi wannan biredi ki ajiye gefe daya idan kin tashi ai sake sarrafa mashi shi zaki ki kara maida musu su da suka bata shi su kara cinye shi yanda uwar gida za ta yanzu in ta tashi sai ta nemi yan roba ta dan bol dinta ta dauki wannan biredi saura ta gugutsira shi ta gugutsira shi sai ta zuba a ciki sai ta samu kwai ta fasa kwai sai ta fasa kwai ta kada shi can daban ta sanya mashi abin nan a cikin kwannan ta sanya mashi citta danya ko ta gari ta ko ta gretin dinta in danya ce ta sa a ciki in kuma ta gari ce ta barbada ta tana iya haddata tafarnuwa duk ta barbada a ciki idan uwar gida ta yi wannan ta samu hadda wannan masoro ta daddaka shi sai ta sa a ciki cikin wannan ruwan kwai ta kada sai ta maida sai ta zuba shi a cikin wannan biredi ta bar shi ya jika ta aje shi gefe ɗaya ta rufe ta kyale shi ya ɗibi lokaci tunda shi biredi dama ai taushi gare shi nan da nan zai jika idan wannan biredin nan ya jika sannan uwar gida sai ta zo sai ta sa abin nan ɗinta cokali mai yatsu ta yi kamar tana kaɗawa za ta ga ya haɗe ya bi kwandi ya haɗe ya danganta ga yawan biredi idan biredin na da yawa zaki ga kwan ya sa ya yi kauri haka sosai kamar bai ma abin nan burkuwa in tana burka shi to idan ta tashi na iya ƙara sa wani kwan ta sa yadda zai dan saki haka sai ta burka kamar yadda ake yin alala ki ga ruwan abin nan kullun wake na alala to haka ake son kaurin ya zama ko ma ya dan dara haka dan kauri kaɗan ba wani abu irin na dai alala haka to idan uwar gida ce wannan sai ta aje shi gefe ɗaya sai ta samu tumatirinta ta yanyanka shi haka in ta yanyanka shi ƙanana kamar yadda size ɗin magi mai tauraro yake haka dai kamar haka yankan ka ta yi shi gwaro gwaro ka ta yi shi kuma irin ƙananan nan yan dai yan makimanta idan uwar gida ta yi wannan ta yanka tumatirinta haka za ta yi ma albasa haka za ta yi ma wannan tsawon tattasan nan sweet pepper da ake ce mashi to idan ta samu wannan ta yi wa'in nan idan ta uwar gida tana bukatar sausage haka to tana iya samun shi tunda yawanci za ga na gwangwani ake samu ta samu na gwangwani shi ma ta yanyanka shi kamar yadda ta yanyanka nan su tumatirin nan shi ma ta aji hada shi tare da nan su tumatirin in kuma uwar gida ta samu wannan ba tana sa ta samu irin kirjin kaza tsokan nan shi ma tana iya mai wannan amma a nan gurin sai ta dan ba wannan kirjin kaza dan tsoro kan wuta da dan mai kaɗan kamin ta hada shi da wannan su tumatiri da albasa idan kuma koda ce ke gare ta tana iya ba koda ita ma haka yadda za ta yi ta fara samun tafasasshen ruwan zafi ta dan motsa tare da venega duk wannan jinin nan za ta ga yana fita da komai za ki ga ta yi kyau ko da sannan sai ta tsiyaye ruwan sannan ta yanyanka ta wannan ƙanana ƙanana ta dan sa mai ɗan kan wuta ta ba ta tsoro ita ba kamin ta haɗa tare da su tumatir da wannan albasa da su wannan ganyen ɗan tsawon tattasan nan to idan uwar gida ce wannan da abin ta samu ko sausage din ko abin nan tsoka kaza ko kidney din ko da din duk daya to sannan sai ta kawo su sai ta haɗe tare da wannan ruwan kwai din nan da biredi ta sa magi ta kada abinta idan uwar gida za ta yi amfani da oven ne sai ta samu ina irin wannan oven tire din nan mai dan gida-gidan na wanda ake cupcake da shi to sai ta shafe shi da mai sannan sai ta kawo wannan abin nan haɗin nan da ta yi na biredi da wannan wannan komai duk sai ta zuzzuba ta zuzzuba a ciki sai uwar gida ta sanya abinta a cikin oven zai gasu zai fito lafiya lau za ta gan kamar irin cupcake din nan to da ta ba yaran za su koma su cinye wannan saura da suka ajiye su kara cinye kayan su wai amina har yawuna ya tsinke ke fa na ga alama ina kallon kyau da kina azumi hala <laughs> a'a to yanzu shin menene abin zaƙi da za mu iya lasa da wannan za mu yi mango cream so da yawa yawanci mangoro mutane na shan shi haka nan ko a sa shi a fruit salad an yi wuta a markaɗa shi a sha to a yau shi ma ɗin markaɗe za mu yi amma za mu canza mai launi idan uwar gida ta tashi za ta nemi mangwaranta irin mai tsoka ɗin nan manya mai kyau yawanci za ki ga ana samun mai tsami in kai rashin sa'a to sai uwar gida ta yi kokari ta nemi wanda ke da zaki mai tsoka wanda bai da zare-zare in uwar gida ta tanaje shi za ta tanaji yogurt kuma ta tanaji fasta class ɗinta na mangwaro ana samun wani lokaci flavor irin na ruwa ɗin na mangwaro ana samun shi in ma bata same shi ba ba wani abu to idan uwar gida ta tashi za ta wanke wannan mangwaron nan nata in ta wanke shi sai ta fere shi sai ta yanyanke tsokar gaba ɗaya in ta yanyanke tsokar za ta yanka shi gunduwa gunduwa sai ta aje gefe to a cikin wanda ta yanka din nan mangwaron za ta dan ɗibi wani ta raba shi biyu sai ta ɗibi wani wanda za ta ɗiba sai ta ƙara yanyanka shi kamar yadda girman magi mai tauraro yake ta yanyanka sa kamar yan makimanta kamar wa'annan sai ta aje gefe ɗaya shi kuma wancan da ke da yankan da girma sai ta aje shi gefe ɗaya idan ta tashi mai wannan yankan nan mai girma shi za ta yi amfani da shi sai ta nemi yogurt ɗinta za ta nemi blender sai ta zuba wannan yogurt ɗin nan a cikin blender sai ta kawo wannan mangwaron nan mai yanka manya ɗin nan sai ta zuba a ciki idan ta zuba sai ta kawo fasta class na mangwaro sai ta barbada a ciki saboda shi ma a yawanci yogurt yana da zaƙin shi mangwaron ma da zaƙin shi to wannan fasta class din nan dan ƙarin nan da za yi wannan zaƙi ya isa in dai ba uwar gida ko da mutanen gida suna son zaƙi sosai ba to idan uwar gida ta yi wannan ta barbada wannan fasta class din na mangwaro tare da yogurt da wannan mangwaron nan ke mai yawa sai ta markaɗa kayanta ta markaɗa shi ya laushi sosai sai ta nemi roba ta mai marfi ko ɗan bokiti ko ma wani abu ne sai ta juye idan ta juye sai ta kawo wannan mangwaron nan ƙanana ƙanana ɗin nan da ta aje gefe sai ta zuba a ciki in ta samu fasta class ɗin na mangwaro na ruwa ɗin nan sai ta ɗiga abinta a ciki ta motsa sai ta aje firij za ta gan shi ai da kaurin shi ya kauri saboda yogurt ma na da kauri kuma ga mangwaro zai ƙara sa wannan markaɗe ya kauri idan ta aje in ta tashi ya yi sanyi sai ta rika zubawa a sa cokali a sha saboda yana da kauri kuma akwai wani 'yan 'ya'yan mangwaro a ciki da aka sa. mango cream <laughs> wallahi kamar in shiga in lakuto in latsa lallai masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniya mu ne Mr. Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Madina Dahiru mai shani ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya I za su